gwamnatin shugaba jonathan ta mai da martani kan sake zaɓa ko tsayar da janar buhari a matsayin ɗan takarar adawa karo na hudu mai bawa shugaba jonathan ɗin shawari ta fuskar siyasa farfesa rufai ahmad alkali ya ce sun san lagon kayar da buhari abin da suka ya kyau dalili don saboda dama wannan mutum mai man san shi kuma shi ma ya san mu an yi guda ɗaya an yi guda biyu an yi guda uku ma an so sakamakon duk wannan abin da aka yi saboda haka ka gani ya kamata muka mu san irin kamun ludayinsa muna ganin wannan abun zai kawo mana sauki matuka a siyan siyasa namu da namu nan gaba sai dai kawai zan roƙi jama'a namu a yi hatara don abinda siyasan da ake so a nan gaba muna so ya kasance an samu sauki a yin siyasa din kuma an samu sauki bayan siyasa din muna son roƙi jama'a kan su amfani da sunan kowane shugaban ƙasa ko shi johnson ne ko kuma mai neman shugaban kasa a ce za a yi waɗansu munanan karame kan jama'a ko kuma da zai kawo ne ko kuma fitina a ƙasa johnson a muradinsa a rayuwarsa duk abin da ke nema a duniya baya fata a kashe mutum ko guda ɗaya an daido saboda dalilinsa ne ko dalilin siyasa ko dalilin bukatarsa dai ba ku firgita da cewa buhari ya sake fitowa ba gani yadda yake da ɗimbin goyon baya musamman ma a yankunan arewa ah, to shi jonathan baji da magoya baya arewa ne da najeriya baki daya kar ka manta akwai lokacin da aka zo aka yi babban taro a nan abuja magoya bayansa wajen su wajen dubu takwas suka taru a nan ba wanda ya basu su kuɗi suka zo ana ruwa ana rana har kammala ba wanda ya gudu ba wanda zai koma gefe a bangaren yan adawa ma ana samun bambancin ra'ayi tsakanin masu matukar marawa buharin baya da masu ganin da an samu sauyi a wannan karan zai fi tasiri wajen tinkarar pdp Sale ba kwaro sabon fegi da maturu na murna da nasarar Buharin. Musamman ma mu arewacin Najeriya nan muna fama da kalubale na rashin kwanciyar hankali. ka A mulkin PDP ne ya zamanto yau idan aka gaya maka dubban mutanen da suke gudun hijira wallahi sai abin ya baka mamaki. To don haka nake kiran 'yan Najeriya mu taru mu mara wa janar Muhammadu Buhari baya don saboda muna ganin janar Muhammadu Buhari insha Allahu zai ceto mana kasar mu daga tsangin da muke ciki. Sai dai Umar Abdul Abdullah a gewa dan Alago na cizon yatsa. Ina ma Atiku ne lashe zaben. A dace wa Atiku a gare ni nake son Atiku zuwa President of Federal Republic of Nigeria. kamar lokacin da aka yi SDP da NRC aka yi siyasa. Ba tarihi ko muke nema ba. Yanzu muna maganar APC ne da PDP kawai. To akan APC. Kai yanzu a ganin ka me yasa a wannan zabe na 2015 ya kamata a ciku a tsaye da shi takara a dama. Dalili na da a sai da a cikin takani ya dace shi ne cancanta zai takura wannan gwamnati zalimin gwamnati din nan. maganin bari bana eh, eh, karin maguza kun ji bahaushe ina ganin shi ne dace janaral buhari wato mutumin ne wanda sun cewa idan an ce ranka da kayan kwarai kusa ya bari amma tukun zai zai kwace mana yanci da cin zalunci da suke mana ana pdp abin da ya fito zahiri shine adawa za ta shiga zaɓe a wannan karo da ƙarfin haɗin kai da bata taɓa samu ba a shekaru sha shida na wannan demokuraɗiyyar nasiru adamu ya kayan murar amurka daga abuja najeriya